wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa za mu tashi darasi na ɗari da 132 a cikin karatunmu na sahih muslim yau tara ga watan al-muharram hijira ta 1444 bakwai ga watan takwas shekara ta 2022 za mu tashi babu tahiyyati wal imamu ya بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد ba zai ja mana تبرؤي wani ya tabarru'i to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل كلامنا وما أرسلناك إلا مبشرا إيه، إن شاء الله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نعم. نعم باب التحية والإمام يخطب نعم باب التحية والإمام يخطب كو باب التحية والإمام يخطب آه باب آه جيسوا wato yin tahiyya gaisuwar masallaci wal imamu ya khutub alhali liman yana khutuba wato tahiyya nan ana nufin tahiyyatul masjid na'am ana haddathana abu rabi' az-zahrani na'am wa qutayba ibn sa'id na'am na'am haddathana hamad na'am ibn zaid na'am an amr ibn dinar na'am an jabir ibn abdullah daga jabir ibn abdullah qala yace bainan nabiy sallallahu alaihi wa sallama yakhdu yawm al yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba ranar juma'a sai wani mutum ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kai wani kayi sallah sai ya ce a'a ya ce tashi ka yi ruku'u tashi ka yi sallah wannan shine asali na umarni da tahiyatul masjid a kan yin tahiyatul masjid yayin da liman yake kutuba in ya shigo masallaci to kuma su sauran waɗanda kamar malikiya da ba su yi aiki da shi ba sun kawo a azar iri-iri na kan cewar kamar yadda anan alkazi iya ya faɗa cewa ya yi haka ne a saboda yana cikin tsummokara kara ya ce masa ya tashi ya salla don mutane su gan shi su yi masa sadaka kuma ya yi haka har juma'a ta farko ta biyu a ta uku da mutane ba su fahimci abin ba sai yi umarce su da su yi masa sadaka ya ce rawahu abu sa'idin al-khudri to amma a wani littafi a to ko iya ne ya faɗa a ita ya kawo isnadi ma'imana eh, ai dole sai ya kawo isnadi <laughs> shi kenan ina ba dai a wajen malaman hadisi ba ah. <laughs> eh. ga al'arabi yana cewa yana cewa ainal balag eh, ibn uyana ya gama sai ainal balag <laughs> eh. na'am قال abubakar أبو بكر بن na'am wa نعم ويقوم الدورقي اها عن ابن عليا نعم عن ايوب نعم عن عمرو نعم عن جابر نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كما قال حماد كما يند حماد ابن زيد ya faɗa walam yadhkur ar-rak'atayn bai faɗi ar-rak'atayn ba to ai a cikin wancan ma hadisan ai babu rakatayin din Eh, to sai dai ya zama to ya yi to lam ya tukur an raka a taini na'am ƙara wa haddana su bin sa'i na'am wa ishaq ibn ibrahim na'am fara ƙara ƙutaiba Kutaiba ya ce, shi ya ce haddasana, shi kuma Ishaq ibn Rahuya ya ce, na Sufiyan shi ne a Sufiyan Sufiyan ibn Uyayna kenan ko hmm. daga Amr bin Dinar ya Jabir ibn Abdullah yana cewa wani mutum ya shiga masallaci alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba a ranar juma'a sai ya ce yi sallah sai ya ce a'a tashi kai sallah a biyu a cikin riwayar kutaiba ya ce masa salli raka'ataini kai sallah a biyu to yanzu kun ga zahirin wannan dai ya zauna kenan ko tunda ya ce masa Kum farka to kenan kaga ta masjid la futu bil julus idan ya zama to kan cewa mubasharatan mutum ya tashi Hmm. Eh, koda da mantuwa in ya tuna sai ya tashi saboda wannan wannan shine asal akan wannan hmm. <laughs> na'am amma duk wannan katon su malikiya suna da wannan tawilin cewa wannan qadiyatu ayn ce kuma tahtamilu alwuju daga ciki shine abin da suka faɗa sai dai babu riwaya ba a kawo riwaya ba wai babu ba ba a kawo riwaya ba za mu ce babu ba ba a kawo riwaya ba na'am ah, mhm. sahibul musnad ibn rafi ya ce eh, na'am to ibn Jirai ya yi tasirihi bisama ba ta dalisi mhm. cewa ya ji دينار ibn abdullahi yana cewa wani mutum ya zo alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari a ranar juma'a yana hudu ba sai ya ce masa ka yi sallah raka'a biyu ya ce a'a sai ya ce to yi sallah نعم لما أي شافي إركاء إيه نعم إركاء وعليكم السلام ورحمة الله ورب المنى منى ابن بشار أها على حدثنا محمد نعم جعفر غندر على حدثنا شعبة نعم عن عمرو دقى عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله ناجي جابر بن عبد الله cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba sai ya ce idan ɗayanku ya zo ranar juma'a alhali liman ya fito to ya yi sallah raka a biyu to kunga to wannan nafsi ne na'am a a cikin masallaci ne ai kayyar da masallaci wal imamu ya fito to kai ka ɗauke shi mutlak hmm? to ai dole a fassara shi da wannan hadisin tunda waqi'a ta ayin ce tunda waqi'a da guda ɗaya ce kuma dai wannan raka'a ta yin din ai ta ce ta tahiyya da ka wanda ya zo ba cikin masallaci ba mafhumin sa wanda ya zo ba cikin masallaci ba shi ba zai yi ta ba sai eh to ai duk bai dauki hukuncin masallaci ba a tambayoyin rahama da ya ce da dubu a ba masallaci ba ne hukuncin sahu daban da hukuncin masallaci daban hukuncin sahu haka ne ka samu hukuncin sahu amma ba ka samu hukuncin hukuncin masallaci ba ba za a ce masa yanzu wanda yake nan wajen dan ya zo abin nan dan yana dan yana waje inda sahu ya sadu da shi shi ya ɗauki hukuncin masallaci ga baki ɗaya na kan cewar in yana da janaba dole fita daga nan wajen eh. duk anan za su hmm? ba abin da ya sa aka gina ba kenan annabta sai na umar ya gina ta haraba da yake ya sa mutane suna magana ya ce kuna magana a masallacin annabta sallallahu alaihi wasallam ya ce su fita waje kuma suka tsaya a cikin haraba shi ya gina haraba ne hukuncinta ba hukuncin masallaci ba ne wannan bittifak amma hukuncin sahu daban cewa mutum in ya sahunsa ya sadu da sahun da ya shiga cikin masallaci to wannan ya samu hukuncin jami'i ya samu hukuncin jami'i suna kawo wannan hadisin cewa amma hadisi ne da'if cewa da masallaci na zai kai adan da yana daukan da zai kai hukuncin masallaci to amma wani ana magana shi kansa masallaci ne an yi masa tausi'a a ya kai adam na'am Da kun muna da riwaya Hamad ibn Zaid da Sufyan ibn Uyayna da ibn Jurayj da Shu'ba su su uku duk lafazin su daya ne cewa hikayar kissa Shu'ba sai ruwaito shi da riwayar Amr umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum idza a ahadukum yawm al-jum'a wa qad kharaja al-imam falyusalli rak'atayn shine kaɗai ya ruwaito shi da wannan lafazin a cikin waɗannan riwayoyin na muslim to kun san imam muslim ya ce yana kawo isnadin ya ka jamba isnadin ya kawo shi don ya bayanin illa ko kuwa wani hadisin dai ma mutafakun alaiki ko bukari ma ya ruwaito shi رواية سفيان يا كاو رواية شعوبة ما سميت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين لكن شعوبة شين يا كاو تدون إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين النسائي ما هكا يا رواية شعوبة نعم نعم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا ليس نعم ها يحول إسنادي قال وحدثنا محمد بن رمح نعم قال أخبرنا ليس نعم عن أبي الزبير دقى أبي الزبير عن جابر دقى جابر ابن عبد الله أنه قال شواشي جابر ياتي جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة سليك الغطفاني يا ذوران الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينازون أكم منبري وقال سليك قبل أن يسلي سليك يزونا كابين يسلى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم يتي متى ركعت ركعتين كاي ركعة بيو ya ce a'a ya ce tashi ka sallace su hmm, to kun ga wannan mutaba'a ga amru bin dinar ko riwayar abin zubair an jabir kuma illar tajlisi babu saboda ne illa tajlisin abin zubair babu saboda laif hmm, saboda laif riwayar laif daga abin zubair babu tajlisi hmm. na'am na'am قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم وعلي بن خشرم أها كلاهما عن عيسى بن يونس دك ننسو عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق ابن خشرم يتي أخبرنا عيسى آه. دقى الأعمش دقى أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله دقى جابر بن عبد الله يتي جاء سليف الغلباني يوم الجمعة sulaikunul al-gatafani ya zo ranar juma'a alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba sai ya zauna sai ya ce masa ya kai sulai tashi kai sallah a biyu kuma ka takaita a cikinta sannan ya ce idan ɗayanku ya zo ranar juma'a alhali liman yana hudu ba to ya raka a biyu kuma ya takaita su to ga mutaba a ga shu'ba ko saboda haka riwayar shu'uba a duk da ya kawo na farko dai ziyadar tufiƙa ne ah, ziyadar tufiƙa ce shu'uba a imam yuhtamal tafarruduhu a cikin irin wannan to balantana kuma ya samu mutaba'a a kasira ta talhata bin nafi' na'am wannan ziyarar wannan hmm. kamar ya dan kawar da ta'alil da ake da farko na'am cewa shi wancan wanda aka ce zaura ya wata matsalar sani aka ce tashi a gan shi mm. yanzu an ba da hukunci gaba ɗaya kowaye ma eh to sai dai in shi ne su eh, eh, wannan kwarai eh. shi ta wannan riwayar ta amur din ba ita ce raddi ga malikiya in sun ce wancan saboda talaucinsa aka ce to me za su ce akan wannan maganar kuma mm, shi ne ai kaga sai ya ce lakin shi kansu ƙazi iyad yu'ari duhu alhadithul akhar amarahu sallallahu alaihi wasallam amruhu sallallahu alaihi wasallam bidalika man ja a yawm aljum'a wa dhahaba ash wa ahmad wa isaq wa fuqaha wa ashabi alhadith ila jawaz dhalik wa hujjatuhum hadhihi alahadith wa qala alhasan wa abu thawr wa qala al ma inma yarka'uhuma man lam yarka'uhuma fi baytihima fi bayti ala dhahir alhadith ورأى بعض المتأخرين من أصحاب الحديث استئمال الحديثين والتخير للرجل بين الوجهين riwayoyin ma da ya ce wai wahuwa rashin sallar an ruwaito shi daga umar da usman da ali ku duba mana musannaf na abdulrazzak da na ibn abi kan wannan matsalar ka gani ko za ka ga wa'annan asar din ba wai yanzu ba daga baya ka binciko ka gani dan mu tabbatar da wannan ya ce marwiyun an usman an umar wa usman wa ali eh, rashin rashin tahiyatul masjid wal imam yaqtu hmm. na'am wannan lafazin da kashi ne zama hujja mutum ya zo wal imamu ya khutub eh to ai amma ai an kayyade ai maqsud bi rak'atayn ta tahiyatul masjid ce ko da masallacin ya cika to in zaka ce za a duba zahirul lab kuma da a ce babu wancan hadisin na al'amru bil insat hmm? hmm? al'amru bil insat yanzu za a ce idan a ko da kidan kai ce da wal ya yaqtu ai kaga da yanzu inda ba dan wannan ba za a iya cewa ne idan mutum ya zo juma'a kawai sai yayi wannan raka biyun ko da ana sallah ko da yake dai hadisin ya kayyade da cewa wal ya ne amma in aka tsaya aka duba asalin kissar cewa ta tahiyatul masjid ake magana kaga ya taqayyadul amru bi tahiyatul masjid ko musamman saboda muna da umarni na al'insat yau Juma'a, hmm? saboda haka yi kutar sai a yi ittisar a kan mahallin wannan ɗin to ta kuma shine idan mutum ya shigo masallaci kamar yadda sauran hadisan suka ce da halal masjid ko? Hmm? Hmm, ah, riwayar sufiyan da halal rajulunin masjid wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yawmal juma'a to kaga zai zai kayyadu da wannan hala din da halatin da halin alqissa mutum kuma ya dauki umumin lafz din to shi ma lahu waji amma dai in dai wannan sallar ta tahiyatul masjid ce la mahalla laha sai dai in zaka ce wannan sallar ta zamanto zaka mayar da ita kan cewa sunnatul juma'a ce wala qa'ila bizalik ba wanda yace juma'a tana da sunna qabliya Mm. saboda mai za ka yi eh, saboda asalin kissar eh, shi ne amma dai ba za ka yi mallafazin takdiri ba ne, sai dai ka ce sai dai ka fassara shi da cewar al-maqsud na zuwan in ai zuwa masallaci saboda waccan riwayar ta amru bin yizar dakhala rajulun masjid ko ma duk ma ya kisar ai ba zai dama ai in a cikin masallacin ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai gan shi inda ana maganar wani ya zo a waje ai kaga ba za a ce har ya gan shi har masa magana din ba na'am babu hadisi ta'alimi fil khutba babun hadisin koyarwa a cikin huduba قال وحدثنا شيبان بن فروخ نعم النحوي قال حدثنا سليمان بن المغيرة نعم قال حدثنا حميد بن هلال حميد بن هلال قال يتي قال أبو رفاعة أبو رفاعة يتي أبو رفاعة الكنيسة وليني أبو رفاعة نعم تميم ابن أسد تميم ابن أسد أبو رفاء ياتي في الكنى أبو رفاء عن أبي سعيد تقدم في رفاء أبو رفاء العدوي الصحابي اسمه تميم ابن أسد وقيل عبد الله بن الحارث نزل البصرة يقال استشهد سنة أربعين وأربعين أبو رفاءة العدوي آه، قال أبو رفاعة أبو رفاعة يتي انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ناتك زواج النبي ناتك وجن النبي صلى الله عليه وسلم الهالي ينا خطبا قال sai na ce ya ce sai na ce na ce ya rasulallah mutum ne bako ya zo yana tambaya akan addininsa bai san menene addininsa ba ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance ni ya bar hudu battasa har sai da ya zo wajena sai aka zo masa da kujera ina tsammanin wato a kafafuwan kujeran na karfe ne ya ce sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zauna a kan wannan kujera sai ya rinka koya mun daga abin da Allah ya koya masa ثم أتى خطبته فأتم آخرها داو وجن خطبتها يتكا كرشنتا <laughs> نعم وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم وتقديم أهم الأمور فأهمها ولعله كان سأل عن الإيمان وقوائده المهمة وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور وقود صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم sai ta haga abinda 'yan hizban mu suke in mutu ya zo musulunta ana hudu ba su zo da shi bakin mimbari don alaka don a masa eh ai masa shahada daidai ne <laughs> eh ba jinkiri <laughs> na'am na'am zaman ai shine wai don a ganshi don sauran sahabbai su ji hmm. kuma wannan zaman ai ya nuna kan cewar kenan mudda ta tsawaita na'am shi zaman shi abu rifa'a wai zaman shi ne zai tashi an ɗauke shi wai menene eh, amsa masa ɗin ko kwa zaman yawwa to ai shi barista yana maganar zama me hikimar zama akan kujerar to amma yana tsaye a kan mimbari shi dai abinda dai nawawi din ya faɗa gashi ai ya faɗa yace آه، وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون وليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم شيني آه، أما كاجكم كاج احتمال ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر أمر غير غير الجمعة ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها وانا احتمالات إيه. اي وانا شيني ترك tarkul في مقام في قضايا الأحوال ينزل منزلة الأموم في المقال eh to ka kawo matsala eh wannan juma'a eh an rubuta cewa da wannan azumin to ai wannan yuhaliful insat in kai haka baka yi insat ba Eh, shi ko wannan shi ko wannan wannan ya nuna kan cewa shi al'amru bil insat ba shi da alaka da wanda yake da yanda yake neman sani akan mas'ala wadda take ta shiga to amma yanzu kenan mutum zai iya yin ana cikin hudu zai tsaye da liman yayi fatawa fitowar da ayyadan yadda ta jo ta wani muhimmin al'amari ne abin da ke bai imani ko da ni ba Mm-hmm. shamsuddin ka je ka nemo ashamil ya littafin sa ashami fi ahkamil khatib wal a wannan hudubar na ce ranar asabar ce a shuraren lahadi sai da ina saukowa daga mimbari sai yake gaya mun shi ta yi bayan sallah sai na gyara ai haka za a iya gyaran bayan sallah <laughs> shi dai saboda dai shi dai maslahar waɗanda yake tura musu ta facebook don 'yan facebook su sani shi ne yake faɗa <laughs> na'am ba za mu iya ƙara babi ɗaya ba lokaci ko a babin ba mai tsawo ba ne ai ba mai tsawo ba ne an gubura yana ne <laughs> na'am babin surarun da ake karatun da ake yi a cikin sallar juma'a قال حدثنا عبد الله بن مسلمة نعم ابن القعنبي ايه شيني القعنبي قال حدثنا سليمان سليمان ابن بلال ابن بلال عن جعفر دغ جعفر شيني ابن محمد الصادق عن ابي دغ بابنسا محمد ابن علي الباقر عن ابن daga ibn abi rafi ya ce marwan ya sanya abu huraira ya zamanto mai kula ya zamanto shugaba a madina shi kuma ya tafi makka sai abu huraira ya mana sallar juma'a sai ya karanta bayan surar juma'a raka a ƙarshe ya karanta idza ja akal munafiqun ya ce sai na riski abu huraira yayin da ya fita daga sallah sai na ce masa kai ka karanta surori ibn abi talib ibn abi talib ya kasance su yake karantawa a kufa qala gani da yake yan ahlul bait suna kula da wannan da ali yayi na'am sai abu huraira ya ce ni na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su ranar juma'a don ya faɗi ta ƙarshen ne bai faɗi ta farkon ba ta farkon ita ce suratul juma'a ko to kun gani eh, ahlul bait suna riwaya suna riwayar abinda Abu Hurairah ya faɗa saboda ka kaga yaya kenan za su ya in shi'a za su da wannan na'am na'am ba da suratul juma'a نعم فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة أحسنت نعم نعم مم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم وأبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل نعم يحول إسنادي na'am ya abdulaziz yana nufin ibn muhammad addarawar di dukkaninsu daga jafar daga babansa daga ubaidullahi ibn abi rafi shine ibn abi rafi din kenan ya ce marwan ya ajiye abu huraira ya zamanto shugaba da kwatankwacin wannan hadisin sai dai a cikin a cikin riwayar hatim sai ya karanta suratul juma'a a raka a farko a raka a ƙarshe idza akal almunafiqun riwayar abdulaziz kuwa kwatankwacin hadisin suleiman ibn bilal ne hmm. na'am da abubakar ibn abi shaiba da ishaq dukkaninsu an jarir yahaya yace yace akhbarana jarir daga ibrahim ibn muhammad ibn al-muntashir na'am daga babansa daga habib ibn salim maulan an-nu'man ibn bashir radiyallahu anhu daga an-nu'man ibn bashir ya ce manzan Allah na'am annab sallallahu alaihi manzan Allah sallallahu alaihi ya kasance yana karantawa a sallar idi biyu da kuma a sallar juma'a da sabbi hisma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya yace idan idi idan sallar idi da juma'a suka da sallar juma'a suka hadu a rana guda sai ya karanta su ma har wa yau a cikin sallolin biyu wato baya gisuwa da cewa an yi da sa bara a talawuni eh, a canza in sai ka ga abin nan wani lokaci idan muke doguwar hudu ba sai mu karanta inna a tsaina saboda wannan hadisin ne wannan hadisin ne yusuf bihu da idaja akal munafiqun tana yau mutane tsawo amma kaga mun tashi mu a cikin gari mun ga a ah, liman malam dan amu haka yake karanta mm, mm. zan iya tuna na liman malam dalhatu ne dai ba zan iya tuna ba don lokacin ina karami amma dai malam dan amu ina tunawa clearly yana karanta bihu da amma da hal ataka shi yake karantawa a raka'a ta biyu baya karanta idza kal munafiqun ban sani bane ko saboda tsawanta ne baya karanta ta sai ya hada ta da hal ataka hal ataka hal ataka hadithul ghashiya amma a raka'a farko yana yawan karanta yusabbihu na'am kuma kutaibu bin sa'id ya zanta mana wannan hadisi eh wabahu al-yashkuri daga ibrahim ibn muhammad ibn al-muntashir bi hadha al da wannan isnadin قال حدثنا عمرو الناقي نعم قال حدثنا سفيان بن عيينة نعم عن ضمرة بن سعيد دقى ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال دقى عبيد الله بن عبد الله يتي كتب الضحاك بن قيس الضحاك بن قيس يا ربوتا إلى النعمان بن بشير يزوى النعمان بن بشير يسأله ينا تنبيسا أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة منين دمي النبي صلى الله عليه وسلم ya karanta ranar juma'a banda suratul juma'a sai ya ce ya kasance yana karanta hal ataka to to wannan kaga shi nan ne a hada juma'a da hal ataka din <laughs> hmm. hmm. na'am a jawaz ne ba dole ne kaga ga riwayar riwayar Abu Dawud a riwayar Nasa'i a Bahaq ibn Qais sa'ala Nu'man ibn Bashir madha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u yawm al-jum'a ala isri surati al-jum'a qala kana yaqra'u hal ataka hadith al-ghashiya shine dai haka din da yake lafazin hmm. a riwayar Ibn Majah بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة قال كان يقرأ فيها هل أتاك حديث الغاشية to kaga ai ya fi sauki bisa amma a hada da idza ja aka raka ta biyu din nan tana tsauri to na'am a dama mana sai duk abu huraira ka ji ba abu huraira ai shi ma ba sai a ba sai da shi ba shi da suka ce ma yana kirkirar hadisi farkon inda na san cewa zazzaki ya kama shi a kenan da na je yana cewa makwadaici ne in aka shi in ya ji daɗin in aka ba shi abinci sai ya kirkiro hadisi kawai na'am eh نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك